A zaman da ta yi a wannan Alhamis a Abuja, kotun ta sanar cewa masu korafi a wannan shari'a da sunan gwamnatin Nijar game da matakan da ECOWAS ta ɗauka bayan juyin mulkin 26 ga watan Yuli ba su da hurumin shigar da kara a gabanta, kasancewar sun hau karga ne ta hanyar da ta saba wa doka. Saboda haka kotun ta kori wannan kara Jami'in kula da harkokin sadarwa a fadar Firaministan Nijar Ibrahim Hamidu ya ce dama sun san za a rina a bisa la'akari da yadda dalilan siyasa suka rinjaye sha'anin doka a lamuran kotun babu mamaki ya eh, wannan sakamako da kotun na na ecowas ta bada tunda siyasa ce ake siyasa ta rushe haɗin kan jama'a ita wannan kotu ba ta da hanya ta ce ai wanga gungu ko wanga gungu shi ya kamata ya yi jagorancin wagga ƙasa ko wagga ƙasa wane ne shugaban kasa wannan ba aikinta ne bane ba cikin ƙa'idodinta ba ba ta da ka'ida ta ce wanga shi ne ya kamata ya shugabancin kasa wannan na yarda da shi shi ne shugaban kasa wannan ba yarda da shi ba shi ne shugaban kasa ba ta da wannan inci wannan kotu Kotun ta kuma kori wata karar ta daban da wasu kamfanoni da masana'antun Nijar suka shigar kan jerin takunkumin ECOWAS. Tana mai cewa ba wani bambanci tsakanin nasu korafin da wanda hukumomin Nijar suka gabatar, saboda haka layinsu ɗaya a idanun doka. A ra'ayin wani ɗan fafutuka na ƙungiyar MPCR Ibrahim na maiwa ba a yi la'akari da wahalhalun al'umma ba wajen yanke wannan hukunci. Ana nuna nan ga cewa kamar kenan dukkanmu al'ummar Nijar matsalolinmu da muke ga fuskanta dukanmu ba mu isa ba ma ne mu ba mu kai ba inda za mu iya mu kai kukanmu a kotu kuma alkalai na kotun eh, ecowas su karbi karanmu su kalli abin da idon rahama kuma su bincika su ɗauki matakai wanda ya kamata su yi sun nuna muna al'ummar niger ta isa ba ta kawo kukanta a kotun ECOWAS. Dama da ya masana sun ayyana cewa hanyar diflomasiya ita ce hanya mafi a'ala wajen warware wannan dambarwa domin idan aka nazarci yarjejeniyoyin da kasashen yammacin Afirka suka saka wa hannu za a iya gane cewa abi ta hanyar shari'a mataki ne mai cike da sarƙaƙiya. Ɗarajin kare demokuraɗiyya jigo a gamayyar DCTR Lawal Sallau Tsayebu na da irin wannan tunani. Ita ce hanya wadda ba ta da gargada. idan saboda aka ce abu hanya ta takardun shari'a to takardun shari'a ka san kasan mu ta sa hannu kasashe sun sa hannu da wuya abu hanya ta shari'a kuma a karanto abin wanda muke san shi e abin da muke so shine abu hanya ta diplomasiya a warware rikicin da ke da kwai mu ta Nijar ta dawo da martabata ta da cikin kawancinta na kasashe na ECOWAS. A ranar 30 ga watan Yulin 2023 ne taron shugabannin kasashen kungiyar sai da yawo da ya gudana a Abuja ya yanke shawarar kakaba jerin takunkumi kan Nijar a sanadiyar juyin mulkin da soja suka yi wa shugaba Muhammad Bazum matakin da ya matukar shafi rayuwar al'umma. mafari kenan hukumomin mulkin soja suka nufi kotun ecowas domin an karar da ita rashin halaccin wannan mataki sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger